Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafi da shirin a bari ya huce amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa sarfil hashim gumel tawagar masu yaƙi da cutar corona virus ta fadar white house ta yi amfani da kaitaccen bayanin da ta saba yi na yau da kullum don tallafawa da kare sabuwar ƙarin allurar rigakafin covid-19 da shugaban amurka joe biden ya sanar wani bangaren shirin biden ya buƙaci ma'aikatar kwarigo ta amurka ta aiwatar da dokar ta ɓaci da ke buƙatar duk ma'aikatu da ke ɗauke da ma'aikata ɗari kofi su tabbatar da an yi wa ma'aikatan su cikakkiyar allurar rigakafi ko su nuna sakamakon gwajin da ke nuna ba su ɗauke da cutar aƙalla sau ɗaya a mako shirin zai shafi fiye da ma'aikata miliyan tamanin rashin bin doka na iya kawo tarar kusan dala amurka dubu goma sha hudu a kowane laifin rashin bin doka shirin ya janyo suka daga 'yan majalisar republican da gwamnonin jihohi amma yayin takaitaccen bayanin tawagar yaƙi da cutar jeff zayant ya kira shirin shugaban da cewa hanya ce mai tsanani kuma cikakkiyar hanyar samun ƙarin mutane su karɓi allurar rigakafin wadda ita ce hanya mafi dacewa daga barin annobar. ya kuma nanata yin allurar rigakafin matsalar lafiyar jama'a ce ba batun siyasa ba. jiya juma'a wata kotu ta musamman ta zargi tsohon shugaban wata babbar kungiyar mayaka jamhuriyar afirka ta tsakiya da laifukan cin zarafin bil'adama a lokacin yakin basasa tsohon kyaftin eugene barrett nagoset wanda aka kama kusan mako guda da suka gabata ya taba zama kwamandan masu gadin shugaba faransuwa bozes wanda kungiyar silika da haɗakar ƙungiyoyin musulmi masu ɗauke da makamai suka hambar da shi a 2013. Daga nan sai zama babban jagora ga mayakan anti ƙungiyar mafi yawan kiristoci da masu sarrai waɗanda Bozes ya kafa don yakar ƙungiyar Silika. Ƙungiyoyin biyu sun jefa ƙasar cikin yakin basasa inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta zarge su a shekarar 2015 da aikata laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama tsakanin shekarar 2014 zuwa 2015. kotun wacce ta kunshi alkalan afirka ta tsakiya da na ƙasa da ƙasa an ɗaura mata alhakin yin hukunci kan manyan laifukan da ke take haƙƙin ɗan adam tun shekarar uku a ƙasar da ke cikin yakin basasa tun shekarar uku. an gurfanar da yarima andrew na birtaniya a gaban kotu bayan da wata mata da ke zarginsa da cin zarafin lalata tare da yi mata duka shekaru ashirin da suka gabata lokacin da ta ce ita ma mai kuɗin nan jeffrey epstein ya ci zarafinta a cewar bayanan karan kotun da aka shigar jiya juma'a a cikin takardar karar da aka shigar kotun gundumar amurka da ke manhattan caesars filda yana bayyana kansa a matsayin mai binciken ya ce ya bayar da kofin takardar karar virginia griffey a ranar 27 ga watan agusta tare da wani dan sanda da ke gadin lowell lodge a windsor gidan andrew da ya mallaka Sufalda da ke London ya ce 'yan sanda sun gaya masa washe gari an umarci su da kar su karɓi takardun kotu a madadin Andrew. Amma da dawowarsa aka faɗa masa za a tura takardun ga tawagar lauyoyin Yariman. Masu magana da yawun Andrew sun faɗa a ranar Juma'a cewa lauyoyinsa ba su da wani bayani. Wata majiya da ke kusa da tawagar lauyan Andrew ta ce ba a miƙa wa Yariman takardar sun mace da kansa ba. yarima andrew mai shekaru 61 a duniya yana ɗaya daga cikin fitattun mutanen da ke alaka da epstein wanda masu gabatar da kara na manhattan suka tuhume shi a watan yulin 2019 da laifin cin zarafin mata da dama labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc amurka ta damu matuƙa game da fada a wasu sassan ƙasar habasha in ji ma'aikatar harkokin wajen amurka jiya juma'a inda ta buƙaci gwamnatin habasha da dakarun 'yan tawaye daga yankin tigray su fara tattaunawa cikin gaggawa don magance rikicin. Muna roƙon gwamnatin Habasha da ƙungiyar TPLF da su shiga tattaunawar ba tare da wani sharaɗi ba game da tsagaita wuta mai ɗorewa, in ji mai magana da yawon ma'aikatar kokin wajen Amurka, Ned Price, a cikin wata sanarwa ta amfani da gajeriyar kalma ga ƙungiyar 'yan tawayen Tigray. rahotannin cigaba da take haƙƙin ɗan adam da cin zarafin da ɓangarorin da ke rikici ke yi suna da matuƙar tayar da hankali game da harin da aka kai wa fararen hula a wani ƙauye a yankin amhara a wannan mako in ji price wasu jami'an yankin sun faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa dakarun 'yan tawayen daga yankin tigray sun kashe fararen hula 120 a cikin kwanaki biyu a wani ƙauye a yankin amhara na habasha daga baya sojojin na tigray sun fitar da wata sanarwa inda suka yi watsi da abin da suka kira zargin da aka kirkira da gwamnatin yankin ta amhara ta musanta da hannu a kisan fararen hula. daga ƙarshe 'yan sandan isra'ila sun faɗa a daren jiya juma'a cewa sun cafke bi daga cikin falastinawa shida da suka balle daga wani gidan yari mai tsananin tsaro a cikin wannan makon a cikin fasa gidan kurkukun da ya ɗauki hankalin ƙasar 'yan sanda sun ce an kama mutanen biyu arewacin isra'ila a daren juma'a sanarwar bata bayyana fursunonin ba ko baya da wani ƙarin bayani amma kafar labarai ta haret ta bayyana sunayensu a matsayin muhammad arada da yakub kadari mambobin kungiyar masu fafutukar jihari ta islama waɗanda dukkaninsu ke zaman gidan yari rahoton ya ce an kama mutanen ne a arewacin nazareth To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. A bari ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. There's a place in your heart brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. Hardly Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri. Ya mutan gida ya New York. Wallahi alhamdulillah New York lafiya kalau sai dai kin san yau New York muna nan dai muna shirin zuwa inda za a yi bikin ah, cika shekaru 20 da hari nan da aka kai ma cibiyar kasuwanci ta duniya a eh, shekarar 2001 eh, haka. haka ne haka ne mm. na ga ana shirye-shirye ko ina dai maganan da ake yi kenan gaskiya na hakikanta cewa mutane za su fito daga wurare daban-daban domin sosai ma su zo su ga yadda eh. za a bukin zai kaya haka mm. to Allah sa gama lafiya amin. kai yau garin ku ake aure haka <laughs> lallai dai kam <laughs> to tunda haka ne bari mu fara da wannan gaisuwar fatan alheri zuwa ga iyalan marigayi alhaji muhammad bello paiko da kuma alhaji aliyu deze na daurin auren zayyad garba aliyu paiko da amaryarsa amira abbas bello wanda za a yi a ranar 18 ga wannan watan satumba wato mako mai zuwa kenan idan allah kai mu a babban masallacin garin paiko a jihar neja to allah ba da zaman lafiya ya kuma ba da zira'a ɗaya ba to sun mu aminta. zuciyar masoya yau akan so take hasashe tuntube na harshe ba shi sa so ya zan gushewa To bari ne kuma in miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga Mr. Yakubu Salitala yariman wakilin wajen Bauchi da matarsa Sera murna karuwa ɗa namiji da suka samu. Sai kuma miƙa gaisuwar taya murna ta ka ranar haihuwa kenan birthday da ake faɗi da turanci mm. ga yayanmu Briska da Mamar Sani da ladi benyamu mai gari mamar hawa hmm. da kuma Profesa Grace Joktan mamar Sala dukansu sun cika shekara a rana ɗaya yan uwa ne kuma suka ranar haihuwar su eh hmm. happy birthday to you bari mu ba gaskiya eh. ai ni da gudun waka ne da sai na rera musu wannan waka ta ah, happy birthday <laughs> to bari Sibonda ya hutashe ka yawwa To, kuna kuma mika gaisuwar ta'aziyya ga Dr. Salihu Garba da mai sa Elizabeth Garba domin rasuwar mahaifiyar mai ɗakin wato mahaifiyar Elizabeth Garba kenan mama Otidi likita ibc e wadda ta rasu ranar talata za a kuma yi jana'izar ta ranar juma'a mako mai zuwa to allah kanta ya ba dangi duka jimirin rashi sai kuma gaisuwar ta'aziya ga bulus da ɗanlami bala da danginsu duka domin rasuwar 'yar uwarsu kristi muna kuma sake jinjina wa tsohon gwamnan jihar plateau joshua dariye domin kama waɗanda suka yi garkuwa suka kuma karɓi kuɗin fansa kafin suka kashe mahaifinsa bara. Hmm. Hmm. to Allah kara amin ya kuma kiyaye ya kuma kiyaye gaba kan mu sake jin irin wannan mm. to sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan Baba Abbas a Kumasi Alaba ko kuma unguwar Gwanjawa kenan da na tsoho Salga na rasuwan hajiya hausi tsoho salga wato matan alhaji Rufai abbas sallaman gwanjawa kenan wanda allah mata rasuwa a cikin wannan mako to muna da allah ji kanta da sauran magabata baki ɗaya ya kyautata namu zuwa gaisuwa ta musamman ko kuma ta'aziyya ta musamman zuwa ga alhaji lukman abbas shugaban luke spring water da kuma alhaji audu tsoho salga wato audu da ake ce ma karima enterprise kenan muna miƙa muku ta'aziyya eh, to allah ya kyautata namu ƙarshen amin sun amin masoyina To bari kuma mu mika gaisuwar sada zumunci muna mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Alhaji Abdulkarimu Ɗayyabu a birnin Kano sai kuma gaisuwar fata alheri ga Alhaji Abdulkarimu takwaransa kenan kafinta mm. a mararraba kankara malumfashi. Gaisuwar fata alheri ta Alhaji Mantari mai shago dawakin basa birnin gwari zuwa ga Muhammad Ahmed Usman Tungan Makeri da Alhaji Abdulrahman Obale dawakin basa sai Alhaji Sani Baban Kaki da Honorable Yahaya Musa sai Idris Kano Nasarawa da Ɗanbala mai tukwane hayin gando. sai alhaji ibrahim garba kungi mai shago da malam radio assalamu alaikum da wakin basa sai kuma hajiya dada da 'ya'yan tofa eh. wannan kila dai <laughs> yake sai kuma matanka hajiya dada da 'ya'yanku da dukan mutanen dawakin basa a ƙaramar hukumar birnin gwari jihar kaduna najeriya to na gwamma ko matarka ce kai na gwamma eh. Ah, to ƴaƴanmu mu masu karantawa mu masu karantawa sai ya koma ya mana ƙarin bayani yawwa ƙarin bayani ko kuma matan dukkan waɗannan da ya ambata haka da kuma ƴaƴansu da dukkan eh. mutanen dawakin sa to da sa an tashi lafiya kin ga ya yi dabara ya gaida dubbai yawwa yawwa an eh. gaida kowa kenan haka To sai kuma gaisuwar fata alheri daga Alhaji Sule na yashi turakin Sangaru Bajuga. Ya ce, ku miƙa min gaisuwar fata alheri zuwa ga Alhaji Haruna Bibi Tarmasuwa da Alhaji Yahaya Muhammad Sangaru sakataren 'yan kasuwa ashaka Da Alhaji Adamu Sarkin Sangaru Bajoga da Baffa Haruna Bajoga da shugaba Malam Malam mai zanen hula gololo da Alhaji Buba Magaji Bajoga da tun funa kayi alhaji jibrin dan gusau bajuga da alhaji umaru bata bajuga da alhaji ali bata bajuga da kuma alhaji gambo mai citta bajuga da fatan ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa kuna cikin ƙoshin lafiya sai kuma gaisuwa aliko kafinta yalwa a gindin akwati barkin ladi jihar filato ya ce don allah ku miƙa min gaisuwa a bar ya huce zuwa ga bashir tela lafiyan bare bari da usaini dangote karasuwa jihar yobe da alhaji habani fulanin gwal yalwa da yakubu bello lugjere buman da audu direban j5 makoli da isyaka baya tanti babba da idi basco direban gindin akwati da dan juma mai face gingin akwati da muhammad dan yarbawa makanikin mashin gindin akwati da muhammad damina fulanin gindin akwati da adama baban gida yuku fulanin gindin akwati da ibrahim musa wada ya ce da daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka To muna godiya madajin shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto muna karɓar gaisuwa. To bari mu rufe wannan babin da wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Sadiya M Sadiya ta ce tana so a miƙa mata gaisuwarta musamman ga ƙawayenta Aisha Musa wa dabarikin Ladi da Mama Mubarak mazauniyar London sai Fatima Musa wa dabarikin Ladi da Maryam 'yar Fulani ƙasar Saudiya da kuma kannanta irin su Maryam da Amira da Amina da kuma Zainab to da fatar duk sun ji sun kuma an kuma tashi lafiya. Muna kuma mika gaisuwa fata alheri ta abuwar ya huce ga dukkan ma'abotan wannan fili da kuma ma'abotan sashen Hausa na murya Amurka baki ɗaya da fatar an tashi lafiya. Eh, ki ga mu ma mun yi dabara mun gaida miliyoyi yawwa <laughs> mu ma mun gaida miliyoyi haka <laughs> I get cold and hot, think I'm on fire, but I'm not. Oh, what a pain I've got. It must be love. There's nothing I can do. All that I want is you. Look what I'm going through. It must be love. It must be love. It must be love. I fall like a sparrow. more baba mm. yau labarin da zan baka labari ne da babban bakonmu ma'abocin wannan shirin kuma wanda ya takakkiya zo ya kawo mana labarai ki ce ya dawo bako ya dawo yawwa sai dai wannan karan ba zuwa da kai ba <laughs> eh, sako ya yi tun da dai korona ta hada yawo tukunna ko su eh, ba mm. ya aiko mana da sako ya ce kafin ya zaka haka daga wato shehu abdullahi ke eh, eh. kenan ba eh, haka to ya ce labari ne na bafin latani da dan borno hmm. iyayen farin jini <laughs> abokan juna ke haka nan ne hmm. yawwa ya ce dan fulani ne ya fito gidansa tun da sassafe don neman shanunsa da suka bace da daddare to shi kenan yana fita yana eh, shiga cikin gonaki kenan sai ya samu dan barna a gona mm. shi kuma shi ma ya ko ya fita shuka mm. da suka gaisa sai bafulata ne ya tambayi dan barna ya ce shin ko ka gane min shanu a nan sun wuce ta nan sai dan barna ya ce eh kuwa ai kuwa na gansa sun wuce mm. amma ko za ka tsaya ka dan rika mun shuka nan ka taya ni shuka nan idan muka gama sai in je in taya ka neman shanun sai dan fulanin ya ce ya yadda mm. shi kenan suka yi ta shuka suka wuni shuka mm. suka gaji da suka gama shuka sai dan barno ya ce wa dan fulanin dan allah ka haƙuri Gaskiya dama ban ga shaninka ba. To. <laughs> Rigima za ta tashi. Ya <laughs> kuri don Allah dama ban ga shaninka ba. Sawun su dai na gani sun wuce ta gonan nan. Sawun shanin ne ya gani sun oh, wuce ta gefen oh. gonan shi amma eh amma shi bai ga shanin ba. To. Sai ya ce mashi saboda haka sai dai kawai ka je ka neme su ka gani ko za ka same su. Ka yi haƙuri ka je ka neme su don wallahi tallahi ni ban gan su ba. sai dan bana ya ce <laughs> dan fulani bai ce komi ba hmm. ya shiru kawai sai dan bana ya ce mashi a'a to me yasa kai shiru ba za ka ce komi ba sai dan fulani ya ce kai ma kai hakuri <laughs> dan fulani ya ce ba dan bana kai ma kai eh. hakuri sai dabbar ya ce ban gane ba ban gane iya hakuri ba ka bani ni kuma hakuri me za ka bani aiki <laughs> sai na goma sai eh. na fulani ya ce ba dan bano ai hakuri zan baka mana ka san kai ma shukan nan da muka yi da kai eh. sai ka koma ka sake ta domin duk inda ka ga sawuna <laughs> to sake shuka za ka yi domin dama takawa kawai nike ba na sa komi a ciki. Wato ya kawai yana taka eh. kunye kawai ya yi kamar ya ne ashe ba ya sa komi kawai mugunta yake ba dan bannan ya taya shi shuka ya je ya taya shi eh. ya taya shi neman nan ko bai taya shi aikin komi ba. to sai turaki eh. ce ba mm. a tsakanin nan wane ne ya fi wa dan uwansa bugunta wannan ya wuni yana taya shi shuka ba a taya shi neman shanu ba sai mm. kuma wannan ka tsammanci cewa an wuni ana taya ka shuka ashe ashe ba babu taimakon da aka baka ba <laughs> kai wani mugunta wallahi duk miyagu ne wannan duk ba su da kirki to za mu kafa wannan labarin a mu na sada zumunta facebook eh. idan allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyin waɗansu ku da kuma mm. gaishe-gaishe da za ku wallafa a wannan dandali da ah, kuma labari idan kuna da shi za ku iya aiko mana. na ga malama juli na daga mana hannun mm. sabili da haka tilas mu nan yanzu a madadin baba ya ko makeri alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri tunanin mutum kamanninsa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna lafiya da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.